Najeriya na ci gaba da mai da martani dangane da kisan gillar da ya auku ƙasa da makonni biyu kenan a Najeriya inda akalla mutane 150 suka rasa rayukansu a hare-hare daban-daban da suka hada da na 'yan bindiga a jihar Zamfara da kuma na Boko Haram a jihar Adama da kuma na kabilanci har ila yau a karamar hukumar Numan ta jihar Adamawa a wani taron manema labarai da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya da ke nan Lagos ya gabatar Alhaji ado dan sodo ya kira ga gwamnatin najeriya da ta tashi tsaye wajen ganin an kawo karshen hare-haren wanda ya ce na ci gaba da waita an kakkashe fulani yara da manya abin da kai ci maza da mata ka duba ka gani to ina shanun su ya kuma aka yi da shanunsu haka dole ne mun sa ido muna gani gwamnati ta gaggauta ɗaukar mataki wasu 'yan najeriya da sun alakanta kashe-kashen da ke ci gaba da wakana a duk rana da cewa yana da nasaba da siyasa kamar da malam usman Ɗanzuru ya shaida mani siyasa ne duk ake wannan abin kuma ba komai ba ne makiyan buhari ne suke so su su kawo rudani a kasa don a ce shi bai iya mulki ba eh. ni abin da nake gani kenan ai kuma kuma sa'a aka yi wallahi wallahi tallahi don ba don zuwan Buhari ba da Najeriya ya rushe ma gaba da yanzu to Allah ne yana son mu kuma yana amsa addu'a mu mutalakawa siyasa Allah ya kawo irin Buhari yayi kashe-kashen da ke hakuwa a Najeriya da ya zo ne a daidai lokacin da kungiyar Amnesty International da ke kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa 'yan kungiyar Boko Haram sun kashe fararen hula 357 a wannan shekara kacal a harhare 55 da suka kai musamman a jihohin arewa maso gabashin Najeriya watannin da aka fi samun harhare. taron sun hada da watan Agusta inda kungiyar ta kashe mutane 100 a inda a watan Nuwamba kuma na bana kungiyar ta kashe mutane 76. Kungiyar dai ta ce tun a shekara ta 2010 ne take tattara bayanai game da cin zarafi na bil adama, da ake zargin kungiyar ta Boko Haram da aikatawa laifukan kuma da za su iya zama na yaƙi. Malam Musa Jika wani mai fafutukar kare hakkin adama ne a Najeriya kuma ya mun bayani game da wannan kashe-kashe. Kashe-kashen nan da sauran tu'annati da ake su garkuwa da mutane ne su fashi da makami in ma ya zo da kare kwana ma a kashe mutum mu abin da muke kallo wato shugabancin ne yana da rauni kuma kuma rashin hukunci inda akwai hukunci ina tabbatar maka da wannan yawan kashe-kashen zai ra kuma ba ma za a ma same shi na biyu kuma ga talauci da yamma mutane ka tutu yanzu wanda yake shi yake shi ya kawo garkuwa da mutane sai an biya kuɗi to saboda haka wajibi ne gwamnati ta ya gyara ta kalli shin menene dalilan da ya sa ake yawan halaka mutane shin ta ina ne kuskuren yake domin a gyara da yake tuni shugaban kasa muhammadu buhari ya aike da sakon taziya a har-haren da yawa kana a najeriya yan najeriya suna ganin sakon jimami ga waɗanda suka rasa yan uwansu a wannan harahare bai isa ba dole ne gwamnati ta tashi tsaye ma ya kama a garan bawul ga jami'an tsaron najeriya tare da kwalliya za ta biya kuɗin sabulu babin ya jibrin murya amurka daga Legas.